daga misalan da suka gabata akwai majazi lugawi ai kalimatin istu'milat bi ghairi ma'ana hal haqiqi idan ake majazi lugawi ita ce kalma wacce aka aiwatar da ita ba a cikin ma'ananta na hakika ba bal misalul awwal misalin farko min al-amthilati thalathati al-ula daga cikin misalai na ukun farko din nan yashtamilu ala kalimatayn ulumat wa nur ya kunshi kalmomi guda biyu كانوا منا الظلمات ثم نور ولا يقصد بالاولى الا الضلال ما كوما اكي بيبي نا فالكو الظلمات إلا متى اكي بيبي ليخرج الناس كتاب انزل الله اليك لتخرج الناس من الضلال المشبع بالظلمات من الضلال المشبع بالظلمات والى ولا يراد بالثانيه الا الهدى والايمان ko ba komai ake nufi da na biyu ba face shari'a da imani Shi ne kitabun ka ilayka kurjan nas min ad-dalal al mushabba bi zulmat wa ila al hidaya al mushabba bi nur ko wa ila al hidaya wato ka fitar da mutane daga bata an kamanta batan da ne zulumat dufai sannan zuwa ga shari'a wanda an kamanta shari'a nan da haske gane wannan ko kiran ba ba wai ba ba duhu na hakika bane annabi ba ya zo bane ya cire mu daga duhu dan haka yazo ai gashi yanzu ana dauke wuta kuma muna cikin duhu bare to ko sannan muna cikin maganar haske za ba lokaci ba ba cikin haske muna cikin duhu ina har akwai garuruwan da kullum cikin duhu suke kauye kauye da kuma musulmai ne su musulmai ashe ba abin da ake nufi da shi hakikanin ma'anarsa ba misali eh na'am والعلاقة المشابهة والقرينة هالية to me alaka tsakanin ba wato bata da kuma shirka da kuma duhu sun yi kama ko mutumin da ya bace baya ganin hanyar gaskiya hanyar aljanna mutumin kuma da yake cikin duhu shi ma baya ganin hanyar da yake tafiya a kai sun yi kama sannan kuma abin da ya shafi shirya mutumin da yake kan shirya yana tafiya kan hanya madaidaici yana ganin hanyar da yake tafiya zuwa aljanna mutumin da ke kan haske shi ma yana ganin inda za shi zuwa har inda za shi misali ko ga wannan suna da alaƙa na kamanceceniya shine alaka tsakanin su mushabaha ne wal qarinatu haliya to wani qarina ne zai hana mu fahimtar ma'anan eh wani zai hana mu fahimtar ma'ana na asali Ya yaya hali kamar ya haliya an ce na haliya yau halin magana ko hmm. kaga halin magana ya nuna mana haka an ce annabi ya zo ya fitar da mu daga duhu kuma za na ɗauke wuta za mu ga mu cikin duhu ashe halin mun fahimci ba duhu bane na hakika gari nan ba yana rubuce bane a nan ba gari na nan sai dai da aka yi magana lokacin da aka yi ba a ce ai annabi alhamdulillah ga manzo Allah ne ya fitar da mu daga duhu wani lokacin sai ka shi ne ba san ɗauke wuta da aka maka ka ce ya fitar da mu daga duhu kuma ba ma ganin ma littafin za mu karanta to halin magana yana nuna muku ba wai duhu na hakika bane ba sai na hakika bane wato shiriya ne an nuna mana addini da imani sai aka manta shi da ainihin wato haske wato an fitar da mu daga kafirci da miyagun al'adu sai aka manta shi da duhu kuma karira halin magana ba wai a rubuce ke ba ba karina akwai karina lafaziya akwai karina haliya na'am na'am ehm, wa baitul mutanabbi ya tawi ala majazai shi wa baiti na mutanabbi ya kunshi majazai guda biyu kuma albah Sune teku alladhi yuradu bihi ar-rajul karim wanda ana nufin mutum mai kyauta mai karamci ya alaqatul mushabaha saboda alaqa na tajbihi me ya hada ainihin teku da mai kyauta eh kamacece ne ya sai kama hmm. da teku da mai kyauta suna da alaqa na mushabaha yi kama da juna kaga shi shi mai kyauta zai ta baka ya ta baka ya ta baka shi ma teku za ka je kai ta ɗiba shi kana ɗiba ma shi ne su zai ce ma ƙala sai ka ɗiba ka gaji cika tafi abinka ko wani lokaci kana cikin ɗiba ma ya jefe ka da wani abu kuma ya jefe daga da lu'ulu da yaƙutu da murjani Daga kifari da wasu al'amura masu awa wasu arziki wanda ke masu yawa saka an kamanta mutum da teku saboda alaƙar su da yake tsakanin su kamar ceceniya wal qarinatu masha to qarina din lafaziya ne falam ara qabli man mashal baharu nahwa ban taba gani ba gabani na mutumin da teku yayi tafiya a sa teku na tafiya hal yamshi al bahr man alladhi yamshi al insan yamshi yamshi ko mutum shine mai tafiya ne na dan adam ko ko ko ba cewa ba mashal ibn ko mashal fars ba a cewa haka a nan da aka yi amfani da mashalin nan sai mu ce an kamanta teku da wa da mutum falam ara kabli man masha rajulun sakiyun man masha rajulun sakiyun al-mushabba bil bahr nahaw man masha rajulun sakiyun al-mushabba bil bahr nahaw ban taba gani gabani na wanda wani mutum mai kyauta wanda an kamanta shi da teku wato ya tafiya ga abinan an gane ya tafiya wajensa tunda albaharu a ce teku ya dun kai ka ya gudu duk wanda teku ya faro su zai tsaya guduwa zai yi wala rajulan qamatul ust aliku ko mutumin da zakoki suka miƙe suna runguman shi ki yi miƙe ce zai rungumar kuma kana ma kana jin daɗi <laughs> kaga wannan wannan na san cewa zaki ya miki wannan tu'ani ko gudun nan wannan mu'anaka din da ce bai karbi cewa ba zaki na hakika bane eh na yake wal fusl allati yuradu biha as-sujaan wato shujaan zaki wanda ana nufi da ita zakoki wanda ana nufin jarumai da alaƙatin mushabaha saboda alaƙa na mushabaha an ga shi kama da jarumi jarumi zaki wato an kamanta su da juna ne saboda alaƙa na mushafa wal qarinatu tu'aniku qarina wanda zai hana mu nufin ma'ana na asali shine tu'aniku yake rungumar sa wal bait salis ya tawi ala majazi shi ma banki na uku ya kunshi majazi huwa tasafahat eh amma tara amma tara zafran kulwan siwa zafrin tasafahat fi bidil binti wal limani shin ka taba ganin wani nasara mai daɗi in ba nasara ba wanda bidul hind wanda fararen takubba kiran hindu ta safa suka yi musafaha da kuma tukulluman kai fararen takubba suka yi musafaha da kai da tukulluman kai shi akwai nasara da ya wuce wannan eh nasara mai daɗi in ba nasara ba wanda fararen takubba da kuma allima wato tukulluman kai suka yi musafaha kaga a nan wajen an samu musafaha shi takobi da ma yana musafa da eh, takobi da kai suna musafa da kai sa waje da gaisuwa suke yi <laughs> ta safa harfi wato talaƙat fi bidul hind talaƙat fi bidul hind al-mushabba wato shubbiha wato al-liqa limaza al-musafa an gane ku an kamanta ainihin liqa haduwa da ainihin musafa an gane ku wato talaƙar fihi bidin yin almushabba hadi maza ta safa hat wato sun haɗu dume karina saboda ba zai yiwu wato takobi baya musafa takobi zai ya haɗu ko kuma ya yanki na'am alladhi yuradu minhu talaqat talaqat saboda alaƙa na tajbihi tsakanin musafa da musafa da haɗuwa idan haɗuwa ake yi sai ga mace ya wajen haduwa wal qarinatu fi dhil hijj wal numan shi qarina anan shine fararen ta kofa da kuma tukulluman kai a gani wa idza ta'allamta ta'amalta kullu majazin sabaq aina aina naktafi au na daga bayan wa rage shi eh, wai za ta amalta kullu majazin sabaq idan ka lura da kowane majazin da ya gabata ra'aita annahu tabammana tashbihan wujiba minhu lafz al-mushabba la ga ya koshi tashbihi wanda an idan ka lura da kowane majazin da ya gabata za ga ya kunshi tashbihi وظف منه لفظ المشبه ولا أنشأ في لفظ المشبه وأشكين سعيرة بدله لفظ لفظ لفظ المشبه أقاري أقاري لفظ المشبه به بدله مسلم مرجل سعيرة يقوم من قامه سي مشبه به سي سي عمق أي مشبه شين هي سيارة مشبه به سي عمق أي مي مشبه ذا أتشر عند عند أنبر مشبه عند أنبر مشبه ده مشبه به قبل يا يا زلمي tashbihi kenan in an bar su biyu da mushabbau da mushabbau biyu yanzu ba istiara ba tashbihi ne amma da zarar an cire mushabbau sai mushabbau biyu ya tsaya matsayin mushabbau to ya zama istiara an gani kawai za a bar mushabbau biyu kai ka ce kawai ka ce ba tashbihin ma ana da awon kamar an manta da tashbihi alhali ba manta da an san shi an gane ko ya koma maqama dan ya tsaya matsayin sa bidda ya hanyar mushabbaha bihi wa ainihin mushabba kamar a yi da awon cewa shi mushabba bi shi ne ainihin mushabba kamar da aka ce liyukuri janna minar zulma ila nur ya fitar da mutane daga duhu zuwa haske kawai sai za ka ɗauka cewa mushabba bi din wanda shi ne duhu ka ɗauka kawai shi ne ma shi ne mushabba bi din kawai shi ne shi ne duhu kawai na kafirci eh kafirci to ba kuma sai aka bar shi ka zaka ɗauka kamar duhu ne na hakika eh. sai aka yi da awon kamar an manta da ubi. to irin wannan ne isti'ara a cire mushabbahu sai mushabbahu biyu kawai tsaya matsayinsa kawai sai mutumin da ya san balaga zai gane ban wannan ba shi bane ba wannan ba ka zane ka zane da sauran zaka na wa hada ab'adu madan fil balawa. wannan yana daga cikin mafi nisan fage a cikin balaga an ƙara nisa kenan saboda da zara ana manta da tashbihi ana ƙara nisa kenan ana cire an cire ada an yi nisa a cire wajen shabai ana ƙara kamar ana ƙara nuna ma ba tashbihi ake yi ba ana nan ana nan ana nan a cire a cire ainihin mushabbahu an cire mushabbahu an ƙara nisa an cire ada an ƙara nisa an cire waje wajen shabai sai mushabbahu bi kawai tsaya an shiga istiyara kenan an bar tashbihi an gani wa adkhalu fil fil bala mubalaga kuma ya fi shiga cikin mubalaga irin wannan bai san ma hadal majaz isti'ara ana kira irin wannan majaz wanda ake sanya ainihin mushabbahu biyu ya tsaya ana kai shi isti'ara ولما كان المشبه به مصرحا في هذا المجاز لغة اللي كان شيء مشبه به أن بينت شيء أشكي وانا مجاز سمية استعارة تسلبية يعني استعارة تسلبية شيء وانت أكي بينت به مشبه به لذلك أن بينت مشبه به استعارة يزم تسلبية أن شيء مشبه سي مشبه به يضيع مطلع مشبه zama mu shabo shi kenan sai ara ya zo an yi aran wani kalma ya tsaya matsayin wani kenan ko eh. na'am wane da wane Thank you. بغاش يعني من كاوما شابا سيما شاشي لكرينا من او مشيك لكرينا فزيلا لمن ولا رجل كاوما تؤلقه غا تؤلقه شما كرينا تشيلا فزيلا بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل فصل الغروف للزواج وتهرف في نكاري وأتي في ما يستسفل زائله أو ما تراه يقول كجيبها أشكال تغييري ما يستسفل زائله za'idahu abinda ake jin nauyin ƙarin shi abinda ƙari ya kawo kawo sikal inda ya ƙara sai ƙarin ya kawo sikal ya kawo nauyi to a jefar da wannan ziyada din aw ma ma ya ko kace ganin shi yana yin nauyi wal ahrufu allati tuzadu fil kalim مجموعها في قولك سائل ون ونحمي wato al'arufin lati tuzadu fil kalim harfofin da ake ƙarawa cikin kalmomi majmuwatu an tattaro su cikin cewanka sa'il wan hami sa'il an gane ku gashi nan sinun zai zuwa zuwa rika shi wayannan sune huruf din hurufin zawai kenan sa'il wan sa'altumuniha sa'altumuniha sune rufin zawa'i na'am تقول في منتلك مسيلك فافهم وفي مزيرك وفي مرتزق مزيرك ذاك شيء منتلك ce شيء مديلك me aka yana wajen an goge nunin na ziyada ko bai za ka goge nunin nan saboda fikar ya ɗan yi nauyi mun ɗalikin mu ɗalikin fafham wa fi murtazikin murta ta ce mu zai rikin mu zai da aka cire tawon ɗin sai kuma ƙara ne ya wancan gaba ko mu zai rikin wakila fi safar jalin safar jalin murai zikin kai wa fi safar jalin sufai rijini sufai rijin wanda za yi tafkir an kasa ya tafkir ya wula tafkir saboda za a samu cikal an gane si safar jal ne aka cire ya eh, an cire ne lamun ɗin ko an cire lamun su zai kawo cikas a wajen tafkiri zai kawo cikas ya cire shi wafi sumi fatan mustakharajin mustakharajin bukhairajin an cire sinu an cire tawun ɗin kuma sinin da tawun gaba daya da cire saboda tazkir za a yi khairijin litta awibi wal jabaru musaggar al majid akan tsara ya'un saboda ya zama iwan iwan din anil mahzuf akan tsara ya'un ya zama iwan da kuma dorawa ga musaggar wanda yake ya kari dorawa ga musaggar wanda ya kari ya tsakaunikin Thank you. shikenan fasul al-huruf az harfofi na ƙari wa alfi bi tasghir ma za'idahu aw ma tarahu yaqulu ka jefar cikin tasghiri ma yustaqalu za'idahu abinda za'id din shi ke ƙara nauyi ƙara mishi nauyi aw ma tarahu yaqulu ko abinda kake ganin zai iya nauyi ka jefar da shi ha qawluka sa'il wa nihil ko wani wato harfofin da ake tsarawa cikin magana majmu'a wato abin tattara wanda shi ne sa'ir cewa ka sa'ir wani hannu. Eh. ta kudu fi talikun wato kana cewa ga muntalikin ka ce mudai mudailikun eh wafi murai muraizikin murtazikin ka ce muraizikin wa qila fi Eh, za ka ce game da fulawa na safar jar ka ce sufairi juni a cikin an ce fatan mustakharajin sai ka ce mukhairijin akan ƙara ya'u ya zama iwan almazu da kuma ɗorawa ga musaggar wanda yake almahidi wanda ya kari بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم التفاتيح السادس للفعل تنبوها نشد على فعل من اسم بنائه للفاعل سواء جناش اكم فاعل او المفعول كو جناش اكم مفعول ينقسم الفعل الى مبين للفاعل wato fi'il yana kasuwa zuwa ga mabani Wa fa'il wa yusamma ma'luman ana kira shi ma'lum wa huwa ma zikira ma'ahu fa'il shine wanda aka ambaci fa'il din tare da shi nahnu hafiza muhammadu ad-darasa eh hafiza muhammadu ad-darasa muhammadu ya kiyaye darasi na'am eh, wa ila mabanin lil maf'ul akwai mabani lil maf'ul wa yusamma majhul ana kira shi mabaniyan lil majhul shi kuma wa huwa ma wajiba fa'ilu shi ne wanda aka hasa fayil ɗin shi wa ba a mubayi sai aka na'ibantar da wani sa a garin shi kufi daras an kiyaye daras a cikin wannan halin yana waje ba a canza suran fi'ili daga asalinsa in an gina shi kan majhul dole a canza suran fi'ilin daga yadda yake fa in kana madiyan wato da hamzatu wasl idan ma ne wanda ba gina shi da hamzatu wasu ba Wala ta za'ida, kuma ba a gina shi a kan ta'u da za'ida ba. Wane zan aiko alif ba ne? Kuma ainon sun shiga alifun ba ne. Kawai sai ayi don man farko a da abin da ke kusa ta ƙazira. Wato za a min wannan don ma in ba Aliyu, ba ƙasar ba, sai kuma zuri ba, don ma nan ƙisara kusa da ƙarshe. ga takadiran nan rudda asalin shi rudida ko rudida almabi to saboda an samu dalin guda biyu mai wasani sai a sa ma ɗan skur sai a shigar da shi zama rudda rudida Ba in kana an bi ta'in za'ida idan ya kasance an fara shi da ta'un ne na ƙari thumma masani ma al-awwal sai a yi don na biyu tare da na farko ina akwai ta'un na ƙari to ullima daga ta'allama ta'allama ko ta'allama ma'alum kenan in za gina cikin mazkur za a sa don ma guda biyu tu'u tunda akwai ta'un za'ida wannan ta'un na farko wannan ziyada ne za a sa mai don ma shi kuma ta shi kuma sai a sa don ma na biyu din tu'u sai a sa kisra kusa da shi tu'ul lima tu'ul lima an koyi misali wato ko da ta katala sai zama tuku an mai da wannan alifin ya koma wawun dama shi ne asali tuqutila wa in kana mabdu'an bi hamzati waslin thumma thalith idan an fara shi da hamzatu waslin sai ai domman na uku ba al tare da na farko na hawo undulika undu undulika eh bi zaidin eh ai domman na farko da na uku undulika bi zaidin wasu tukurija al-ma'ad واستخرج المعدن استخرج An fitar da معدن Wanka kanat ainun wa alifan qulibat ya'an idan ainun din shi alifun ne misali sai a juya shi koma ya'un ko kusira awwalu sai ai kasaran na farkon sa bi ikhlasil kasri tsantsan kisra tsantsan kisra ko a dan shaka mai kisra in ma tsantsan kisra ko mai ijmam a mai dom a dan shaka mai dom ma kama fi qala wa ba'a eh wa qtara wa qala taqulu bi'a tsantsan kenan bi'a sau ko a biyu an yi ijmabi kenan biyu a sau kai kiyu lalkaul kiyu a ga ismam a dan shaƙa mai za a dan faɗi kisira kisira don madon kiyu kiyu lalkaul waktira hada eh, waktira ktira ismam kenan amma iftira wakti khalid don ma khalid amma waktiyu haka za wankida wankida ko wankiuda wa ba'aduhu yubqid yubqid wasu suna barin damma ne kawai a rubuta damma khalisa kawai sai a juya alif ya koma wa kama fi laita wa hal yanfa'u shayban laita laita shababan bu'a fashtaraitu bu'a kawai bu'a a ga ikhlasu dam laita wa hal yanfa'u shayban da ma a ce shin furfura yana da amfana laita da ma yana da amfani laita shababan bu'a da ƙuruciya za a siyar da shi fashtare in siya a ga laita bu'a in hmm. hukat ala ala yireni ito haku tattabi da shauka wala ta shaku wato an kera ta akan nirai sunan waje ne an kera ta lokacin da ake kera ta tattabi da shauka tana karya kaya wala ta shaku ba a sukanta huka hiuka haka hika hiuka ta ce kuma huka wannan ikhlasu don masu Thank you. لا سوى مقالة فوجان معلوم جوجان لا تالي تقول مشاركة بإيتو لا جينا شيء هذا إذا منك لا أريد شيء بلا أغاني ومعلوم لكم تقول لا جينا شيء بسم الله الرحمن الرحيم نعم بسم الله الرحمن الرحيم الدعاء wa bi sanadihi ila Auf bin Malik yaqul da sanadin shi zuwa ga Auf bin Malik yana cewa ala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ya wa ayyamatukum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum zabakun shugabanninku su ne wanda kuna son su ma suna ku wa tusalluna alaihi wa salluna alaikum kuna yi musu addu'a su ma muku addu'a shiraru a yammacin alladina tubghidunahum gona a shirarai na shugabannin ku sune wanda kuna kin su ma suna kin ku Wata umar la'anu na ku? kuna la'antar su ma suna la'antar ku kuna ya rasulullah don su ya rasulullah afala nunabizuhum shin ba za mu yi watsi da irin wannan shugabanni ba mu yi musu tawaye wala ma qamu fikum sai a'a ina haka kuma tawaye matsar sun tsayar da sallah a cikin ku inda musulmi ne suna sallah a cikin ku kada ku musu tawaye على من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية ku saurara duk wanda wani shugaba ya shugabance shi sai ya ga shugaban yana aikata wani abu na saban Allah falyakra ma ya ashi min ma'asiyatillah ya abin da yake aikatawa na sabon ya ga shugaban na yin laifi ya kyamaci wannan laifin wala yanzi'anna yadan min ta'a kada ya kuskure ya zare hannu daga mai biyayya ce saboda wannan laifin zai masa biyayya ba ki da ahlus sunna bane ba manhajin mu bane safan Allah bai daga cikin sharadi na yin tawaye da shugaba ko abin da ya kama da wannan na'am qulna sai muka ce al-hadith la yadillu ala jawazi la'anil wulati alal munafiqin wannan hadisi baya nuni akan halaccin tsine mu shugabanni akan mimbari da bitta'ayni wai a ayyana kama sunan shugaba shugaba wani Allah ya tsine mai baya nuni akan haka in dalla ala shay'in fa innama yadullu ala jawazi la'an bil wasf in har yana nuni akan wani abu to yana nuni ne akan halaccin inuwa da sifa Allah ya tsine ma shugabanni azzalimai misali mislu la'ana Allahu zalimin kama ce Allah ya tsine ma azzalimai Allah ya tsine ma kafirai Allah ya tsine ma yan bid'a Allah ya tsine ma shugabanni azzalimai da makamancin wannan bal yadullu ala jawazil la'an bil wasf kai yana nuni ne akan halaccin inuwa da sifa kawai وإن دل على شيء فإنما يدل على ذم هذا الخلاف فإما yana nuni akan wani abu yana nuni akan zargin aikin ne zargin aikin ya anna hunaka nususan mutawatira domin akwai nasosi mutawatirai min al-ahadith wa athar da hadisai da asarai daga da suke shiryar da mu yadda zamu yi mu'amala mu yi za mu yi maganin wa'annan mushkila shugabanni a zalimai sun zo ya mu yi maganin al'amarin suna nuna mana fadi karna da wa'ifa kasira hakika mun ambaci bangarori masu yawa daga cikin su turaja aje ayi muraja a can baya murga mai bayani a can baya daga cikin hadisai akwai magana manzo sallallahu alaihi wa sallam akwai hadisi iyad bin garm annahu qala لهشام بن حكيم يا شو هشام بن حكيم ألم تسمع بقول رسول الله شو بك جمع قال من الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينصار لبيت الآن فلا يبدي duk wanda yake so ya yi nasiha ga abocin sarauta kada ya bayyana da shi a fili ba ba karanta wannan ba sai dai ya kama hannun shi ya kaɗaita da shi ba karanta ba idan ya amsa daga gare shi to alhamdulillah haka ake so shugaban an bai nasiha ya amsa falillahi alhamdu wa illa kana qad adda alladhi alayhi in ba haka ba to shugaban ya bayar da haƙƙin da ke kan wato shi mai wa'azin ya riga ya bada haƙƙin tunda kai wa'azi ba a ji ba to ka riga ka isar da sako ba sai ka fito kan mumbari kace to tunda na bada na yi wa'azi a bayyane shugaban bai aiki da shi ba kawai bari in fito fili kan mumbari in tona asiri ko kuma in zo in fito in masa inkari a gaban jama'a wannan ba daidai bane akwai masu cewa wai an tambayi wani mutum aka ce wai yaya hukuncin yin inkari ga shugaba kan mumbari ce. mutum ya samu dama duk an baka zabi ne ja'izi ne wallahi kuwa wani wani na ga wani abu yace halal ne in mutum ya ga dama ya ga wa'azi a kan mumbari shi ya fi dacewa ya yi in ya ga cewa kuma ya yi a koyi shi ya fi dacewa ya yi wasu ya yi jin ya burge yan hamasa ya burge yan salafiya na ba shan gani wanda mutum ya gani in magana inkari ne a kan mumbari alhamdulillah akwai nasu in magana kuma yin wa'azi ne a koyi akwai nasu kuma gane wannan aiki muhadara ce ba a gudanar da wannan sigan na halasta kowanne kai daidai ne kowanne mutum ya gudanar ya yi daidai duk da wa'annan bayani abin da ke damun malaman najeriya ba ɗaya ne ba ni na karanta sun malantar da kansu irin wannan magana na wayo da ake yi wai kowace ƙasa da malamanta irin abin da yake so ya fara aiki yanzu a najeriya sai ga mutum zai ba da fatawa ba ruwan shi da ibn bas ibn usaimin albani waye ba ruwan shi da manya-manyan malamai na jihar wanda suka gabaci wa'annan in zai kama hujja da irin wannan fatawa kawai zai ɓata rai ne ga rawani ya sha zama ta mai kyau akan maka lawa ya hukuncin shugabanni a musu inkari sai shugabanni masha Allah karatun da muka yi yanzu mun gano cewa shugabanni in ma mutum ya gada ma ya musu inkari akan mumbari ko kuma kaza kaza sai ba ba fa dariya irin shi ma fa ya zama wani irin mufti mufti ana babban ciwo ne in ba mu gyara shi ba akwai matsala to mu kai matsayin fatawa ba mu sa mu kanmu zan mufti ba ruwanmu da ainihin manyan malamai wanda ake komawa zuwa gare su inda nawazin su ma muna gani yanzu karatunmu ya zama kankan da nasu muna iya ishtihadi muna iya istinbati wala wannan shine babban ciwon da ke damu shi za dole ne a yaki wannan abu waya ce maka wai malaman malaman kowace kasa da malamanta wato ana so a yi wa yau a raba ka da asalin malamai ka kama jahilai ko ka kama mutanen da Allah kalli ba jahilai bane su ɗaliban ilimi ne ba gama nuna ba misali mutum bai nuna ba a matsayin shi na malami yana karatu ne yana buƙatar sai ya gode Don ko da mutum ya yi ilimi kuma yana buƙatar rasu. yau da gobe kana karantarwa kana karantarwa kina ga malamu suna cewa allazina shabar lihamu bil ilm hmm. ta ce mutanen da gemus ya yi furfura wajen neman ilimi sun gemus yana faki da kuma ya yi furfura wato ya daɗe ya goge ya ba yau ba jiya ba ba shekara goma ishirin ba hmm. albani yana cewa na na ya yi hidima ga hadisi karabata ƙarni. ya kusan kai nisfa ƙarni kai ya kusan kai lokacin da yake magana da dadewa ba Ya cewa mutumin da ya shekara wajen arba'in da wani abu ya da mara hamsin yana hidima da hadisi kan baka zo yau kawai za ka yi magana kan ilimi to musamman abin da ya shafi aƙida da manhaji gaskiya ba abin wasa ba ne. da za ka wasu malamai kawai sun malantar da kansu kowa sai faɗi fata wanda ya gana ba yanzu wannan magana da suke faɗa na jam'i tsakanin in ma ka yi wannan ko ka yi wancan ka tambaye shi wani malamai daga cikin malaman sunna tun daga zamanin da zuwa yanzu a yi shi ne malamin yanzu wannan abin yana da gayan hadari mu ji tsoron Allah duk wanda zai karatu na addini to yasa akwai na gaba da shi kuma na gaba da shi din sun tattauna mana wannan matsala tuntuni ba sabani bane ba wai matsala ce khilafiya ba balle ce har zaka ci kai malaman sun yi sabani wayannan malaman sun ce kaza wayannan sun ce kaza babu wannan ba an gani to kuma har yanzu wai duk karatun da ake akwai wanda har yanzu ba san da ka rubuta ba wannan ya zo ya faɗa abin da ya gada ma wannan ya zo ya faɗa abin da ya gada ma da ka kuma ana sauraron su kuma a matsayin wai malamai misali to ba karamin illa bane kuma wannan illa ce ta ikhwan kokarin raba mu da manyan malamai sai mu kama yan boko wanda ba su yi zurfi ba kawai akan karatu sai zama su ne za su dinga jagoranci akalan addini su fatar da musu masu ɓace Allah ta'ala shi tsare eh a shi ne babban matsala malam mu malanta da kan ko ko da shi ɗalibin ilimi ya tsaya matsayin dalibin ilimi a gari amma mu din mu zo mu mai da kan manyan malamai har muna dauko matsaloli na wazin wanda ana komawa ne zuwa ga ar-rasul wa ila ulil amri minhu zai zama to sai mu zama to mu ne ulil amri in gaskiya abin yana da hadari yana da cewa abin da ke rusa shi an gina shi malam ina ganin shi kansa ne sai ai mai Ka ni yanzu na san iya ilimi na wallahi na san abin da na sani na san abin da ba a yanzu na san abin da ba sani ba kuma kana wannan ba in zan baka na adalci da an faɗa in tuna akwai abin da ba sani ba mana yanzu har yanzu da nake karantar da wasu suna kallo na malami akwai abin da ban sani ba a gani baka yana wannan adalci cikin sauƙin ana magana na san ilimi akwai abin da ya gagare na ilimi har yanzu ba na adalci ba to duk da aka yi magana ka san kai ba kai wancan malantar ba da ake magana ka san har yanzu akwai wasu a gaban ka kamar sai na ɗauka yanzu a duniya ba wani abin da ban sani da duk wani malami na duniya zan kara da shi na yi adalci wallahi da yi ba kowane mutum shi ya fi kowa sanin kanshi da matsayin da Allah ya ba shi amma wani da gangan ya san kan din amma zai maka shi rashin adalci wallahi wani lokaci wani littafi za ka ɗauka ya gagare ka littafi kana so kai nazari zai ga a cikin littafin baka iya karanta shafi uku ba duk ka rasa bayan za ka da littafin to anan kai karatu kenan ko da saura da saura kaga shi akwai aiki akan da zika san dole ne na ƙara gaba na maka yana adalci yanzu dai na dan fara taba wani abu kan ilimi to wani sai ya cire wannan duk da bai iya ya san akwai abin da bai iya ba da yawa amma har yanzu ya zama professor wani ustaz ne shi ba wai dan kaga an kira ka professor ko doctor ba sai an kira ni haka amma duk wani littafi a duniya yanzu na addini yanzu na gama da shi eh duk wani fanni duk wani fanni na ilimi na addini yanzu za yi magana irin yadda ibn taymiya zai yi magana kan wannan fanni ina haka zan yi yaya irin yadda ibn qayyim zai yi magana ni ma haka zan yi ko akwai abubuwa da yawa wanda ana magana ba fanni na bane gire shiru a nan ne mutum ke wa kanshi adalci tsakanin shi da Allah zuciyar shi ya san ko shi waye kawai shedan yana masa kiɗa shi kuma yana rawa Allah shi kiyaye na sai ba sai ya ce ba bai sani ba ba sai ma ma kawai ya karatun shi ya tsaya daidai da Allah ya tsaye shi ya tsaya daidai da Allah ya tsaye shi amma kuma ka faɗa ba ka sani ba ai shi ba alkhairi gare ka an gane duk mutumin da la'adari ya kubuce masa fakar usibar makatilu duk mutumin da wato kullum komai ya sani wannan an samu makasan shi ya hallaka Eh, eh. Eh, a kai digiri dai sannan sai sai master sai phd eh. ana gaya mai in kaje jami'a ce to yanzu ba ba kaman shi mai lecturer da zai ce yanzu ba kamar ka gaba ɗaya duk in kaje garin nan duk sauran mutane amawa ne ku ne malamai ku za ku shirya da al'umma yanzu ku zama mutumin da ya je waje za a ce in kaje ƙasar ku za ku ga duk jahilci ya buɗe ƙasar ku kai yanzu kai karatu kai ne ba to wallahi yanzu zai zo ne da wani banka ma yana zo ya shirya da ku sai idan yayi wasu yan shekaru sai ya nutsu sai gane ashe ma karatun da yayi an ma wuce wannan karatun titi. dan zai zo da wasu abubuwa yana ganin sababbi ne sai ce ai wani titi mun gama shi a mun gama mun soke lissafin da shekara biyar da su wuce daga ya dauko kaza auki ka matsala kaza ko ai mun san shi lokaci kaza to daga nan zai fara to duk abin da na karanta can marhala na na PhD matsala na kaza yanzu wani na karanta shi a nan wajen suka ce yi lukus amma kafin nan har mitin za a rinka yi in an dawo Najeriya yadda za a yi a shirya da jagiriya ta masu da'awan malakan nan ma kwace malaman zauren nan ma da ba su ma waye ba ma ce <laughs> ba wayewa ba kasan matsalar rashin wayewa wato ma'ana dole ne mutumin da bai dan fita ya dan ga duniya ba sun doka kawai ka shiga jiri kadan yawo shi shine wai kai karatu to duk irin wannan yakan sa mutum girman kai amma da zarar ya shigo cikin al'umma ya fara mu'amala sai ga karatun ba da yi tuntuni an manta ba da karatun tuntuni shi yanzu ma ne ya karatun an gari? Allah ya tsawoke بسم Kan الرحمن الرحيم كنز متى زفرت به كف الفجر لم يفتكر لمزادة أو بزوج wani irin taska ne mata zafirar bihi kan fulfata. duk sanda ainihin tafin saurayi ya samu riba da wannan taska wato za ga ba zai buƙaci wani salka ba zuwa mizuwaji ko guzuri baya buƙatar salka baya buƙatar guzuri kullin muhawili sha'awahu aqsir faqar hawalta imsaka sura ya dirye ka ce wa mutumin da yake so ya riski eh, fagen malam mai so ya riski fagen malam ka ce masa ta kaita. Kamar hawalta imsakar surayya. To hakika ka yi kokarin ka kama tauraron surayya bil yadi da hannu zai yi? Ka ce za ka kama tauraro da hannu. To mutumin da ke so ya kama fagen malam to daidai yake da wannan mai so ya kamo a surayya da hannu. Wajen dimta mai danar rihani mujariya. Bi khari'i utunin kulla na hadin ajirati. Wato ka kallafa wa kanka ka kallafa wa kanka mai danar rihani. shiga fagen caca an gane ku kana so ka shiga fagen caca mujariyar kana mai gasan gudu dawa da gurguwan jaka kana mai gasan gudu da gurguwan jaka ka yi gasan gudu da mai kana mai gasan gudu da kulla na hadin kowane zaburaren doki ajiyar da mai gajeren gashi da kare ya hutu ne da zaburaren doki doki wanda yake mai zabura kuma mai gajeren gashi irin ingarman dokin nan wato za ka yi gasa da kai kai ne za ka yi gasa da ainihin wannan doki da gurguwar jaka da ka hau jaka gurguwa ga ta jaka ga zama jaka ba ta iya gasa da doki in garba sai kuma ga ta gurguwa kuma <laughs> dama ita ba gurguwa ba gudun ba nan zuwa wa misali to duk da ce zai tabo irin su ibn taymiya da zuwa yake zai gasa gudu zai gasa ilimi da su ya ya dauko tare ba ga mu kanzun wato wani irin taska ne mata zafirat bihi kafful fata duk sanda ainihin tafin samari wato tafin saurayi ya samu nasara da shi lam yaftaqir bi manzalati wato ba zai buƙaci wani wani ainihin salka ba ko guzai kullin muhawili sha'awa ka ce ga mutumin da yake kokarin kamo fagen malam ka taƙaita faɗi da surayya hakika ka yi ƙoƙarin rike ainihin tauraron surayya da hannu wajen shimta mai danar rihari. ka kutsa cikin ka kutsa an gane ko ka kallafa wa kanka kutsawa cikin fagen nan na ainihin caca mujariyar kana mai gasan gudu wato kana mai gasan gudu wato da kowane ainihin zaburarren doki mai gajeren gashi ka yi amfani da gurguwan jaka sai a tufa a saniya ko Thank mm. you. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم في ما ما يبرز wato asali game da lirabin abinda ake lirabi da wasulla wa da abinda ya fito gare shi wa kullu hasul fawu bi dukan su ana yi musu rufa da damma kuma ana yi musu nasaba da fataha ana yi musu jarra da kasra sannan ana yi musu jazma da sukun sannan wasu abubuwa guda uku suna fita daga cikin wannan akwai jam'ul mu'annas a salim tun sabu bil kasra shi ana mai nasaba yun sabu kai yun sabu ana mai nasaba da kasra shi jam'ul mu'annas salim خلق الله السماوات والأرض والاسم الذي لا ينصرف da kuma sunan da baya sarrafuwa shi ma ka kazalika shi ana mai jarra da fataha sunan da baya sarrafuwa kad kanat lakum uswatun hasanatun fi ibrahima wa ila madyana akhahum shu'aiba madyana da ba ce ila madyanin karshe madyana so baya sarrafuwa wal fi'l al mudari' al mu'tal al akhir da kuma fi'il mudari wanda yake mai illa a ƙarshe ana mai jazama da shafe na ƙarshen sa an gane ku ina cewa la'asul filashiya il arba'a wato asali ga abubuwa guda hudu allati turau bil harakat wanda ake musu al-irabi da wasalla ay musu rufa da damma ay musu nasaba da fataha ay musu jarra da kasara ana musu jazma da sukun amma rafu da damma amma rufa da damma kullu alama huwa asal asl kowanne daga ciki ya zo ga abin da yake asali a cikinta. wato rufa dukansu su da damma ne yusafiru muhammad hada mudari gashi nan yusafiru mudari marfu bi damma ne sannan muhammad shi wa fa'ilun marfu bi damma wannan wawul adaf shi ma azdika gashi nan damma mu'minat damma فيسافر في المضارع مرفوع لتجرده لتجرده من النواصب والجوازي وعلامة رفعه الضمة الظاهرة ومحمد فاعل مرفوع وعلامة رفعه هي الضمة الظاهرة وهو اسم مفرد والأصدقاء مرفوع جعله معذوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع تكسير والمؤمنات مرفوع لأنه أيضا معذوف على المرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة وهو جمع عن ذلك إيه عن شكرت ما شاء الله وعليكم السلام كأنه مريع بسدنا يا أبي هلدك السكواري وبسدنا إن شاء الله eh sai dai kai wa'azi a dungula kawai Allah ya tsine ma kai tsino a dungula Allah ya tsine ma zalimi na ya kama shi ya barawo ya kama eh shi ta rike ma zalimi ya dauki barawo a zauna na dungula ne Wani ya halatta Allah ya tsine ma barawo Allah ya tsine ma dan biriya Allah ya tsine ma kaji wani a dungula ya halatta wa alaikum salam a inda misalin ba shi ba shi kake ba shi a ba yana da ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk